وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki makajin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta abota masa muna masa godiya ya bamu dama yau ma za mu ci gaba da madalisin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka na ramadan yau goma sha ɗaya ga watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi Sallama! dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ya yi daidai da sha ɗaya ga watan uku dubu biyu da ishirin da biyar a kirgin miladiya karatun da muke gabatar da shi a masallacin umar ibn abdulaziz da ke tsohuwar GRA a bayan gidan gwamnatin jihar Bauchi a cikin garin Bauchi. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya latar da mu faɗan daidai ya ba mu ikon aiki. Muna nan cikin tafsirin suran nan mai albarka ta goma sha shida, suratun Nahli. Mun je a bakin boda a karatun jiya. Saura ayoyi guda biyu mu yi ɗan sharhi akan su kafin mu ci gaba zuwa wata sura ta gaba in Allah ya yarda. Fadin Allah madaukakin sarki aya ta 127 da 28 واصبر وما صبرك إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تق في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فصلا كلمة من ودنا أبي قدادو يا قبات أكرتهم النجيات Allah madaukakin sarki yana kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana umartar sa da yin hakuri wasbir wa ma sabruka illa billah kayi hakuri hakurin kan nan kuma ba zai zama ba illa billahi in ba da taimakon Allah ba wala tahzan alaihim kada kai bakin ciki akan su wala taku fi dhayqin kada ka zamo cikin kunci mayan kuruna daga abin da suke shiryawa inna allaha ma'al ladina taqaw lalle Allah yana tare da waɗanda suke tsare dokokin sa tsare dokokin sa wallazina hum muhsinun waɗanda ne masu kyautatawa Allah ka sanya mu cikin su anan mu ga Allah madaukakin sarki ya kebance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da umarni da hakuri yace wasbir wannan umarni ne aka yi manzon Allah shi kadai a wannan irin jerin gwanan magana wadda take nuna Allah madaukaki ya nuna wato wanda aka cutar da shi an ba shi dama zai iya rama irin abin da aka yi masa ba tare da kaki ba ina qabdu fa'aqibu bi mithli ma uqtu bi idan har za ku yi ramu ko to ku yi ramu ko kwatan kwacin abin da aka aikata mu wannan kaga sassauci ne aka yi sauki ne aka yi saboda tsatsi da zafi da mutum zai ci idan an yi masa aika-aika ba kowa da zai jurewa ya yi haƙuri ba amma Allah madaukakin sarki a ƙarshen ayyara ce wala in sabartu lahu khairul lisabirin idan da za ku yi haƙuri to shi ba kai an kusa ku yi haƙuri amma ba ta kura ku an ce dole ku yi haƙurin ba to kai a matsayinka na mai sauraro idan na za a tambaye ka a wannan matsayin a wannan matakin da ake maganar an ba da dama mutum ya rama amma an ce ya hakuri ya fi sai da za a tambaye ka wani mataki ne ya fi dacewa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama in an tambaye ka me za ka ce ko shakka ba bukatar hakuri haƙuri ne ku dacewa da shi to shi yasa sai Allah ke keɓance shi shi annabi alaihi salatu wasallam abin da ya fi dacewa da matsayinsa da girmansa da darajarsa shine kai da rama yayi haƙuri shi ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne kololuwa a cikin dukkan bayan Allah gaba daya idan har ba a samu wanda zai kwatanta wannan hakurin da Allah madaukaki ke so a yi kuma yace ya ba alkhairi ba to in manzon Allah bai ba wai zai babu wanda zai wannan ya sa aka yi umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wasbir kayi hakuri innahu adawatun ka annahu waliyyul habib wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azim Allah madaukakin sarki ce in fa'abil lati hi ahsan kamar akan mummunan da aka yi maka da abin da yafi kyau fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawa idan har kai haka a wannan lokacin wanda tsakaninka da shi ma akwai kiyayya akwai gaba wanda yake kinka zai zama ka annabi waliyul hamim kaman ka ce masoyi ne shi na karshe wanda yake kin ka zai koma yana son ka in dai har zaka ranka mai yadda kyakkyawa akan mummuna da aka yi maka zaka ranka mai yadda alkhairi akan sharrin da aka yi maka to zaka zamo kai ne wato magiyan ma za su koma suna son ka duk yadda mutum yake kin ka wallahi in kana ta masa abin arziki duk yadda yake komai sharrin sa mafi kankanta shine ne rage sharrin mafi kankanta ya rage sharrin shine mafi kankanta abin da zai wani lokacin zai zama in zai iya maka sharrar ma to ba irin ka ba saboda irin yadda kake kyautata masa zai ji nauyi ce ga ka gashi ya maka sharri idan mutum zama yake a majalisa yana maka batanci na maka ƙarya lokacin da ya ga idan ka kuma kai kana kyautata masa to wallahi dole bai ji nauyi ba zai iya cin mutuncin ka ba yana ganin ka saboda kyautata masa da kake akwai wurin da zai je saboda yadda yake ganin ana kyautata maka ya san an san irin kyautata maka da yake yi da taimakonka da yake yi walla ba za ka yi masa bata shi ba to mafi kankanta shine rage maka sharri mafi kololuwa kuma shine koma masoyinka gaba daya da maki ka ne amma sai koma masoyinka to shi yasa Allah ba da kuke ce ba? billati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim sai ce wa yulqaha illa alladhina sabaru ba fa kowa yi suke samun irin wannan ta goma shin ba illa alladhina sabaru sai wadanda suke haƙuri wa ma yulqaha illa bi hazzin azim ba kuma kowa ake ba su irin wannan abin ba sai wadanda suke mai rabo masu girma to tunda kuwa masu rabo mai girma su ake ba su irin wannan ka san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da number 1 da haka Allah bada kake ce da shi wasbir wa ma sabruka illa billah da wannan kuma yake nuna ya kamata duk wanda Allah bada kake ba shi ilimin addini to ya zama ya kowa kwatanta halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hakuri bai kamata a samu malami ya kowar shi hakuri ba ya kamata a ce yana kwatantawa domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce su malamai al'ulama warafatul anbiya malamai magana annabawa ne gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki ya sa kai karatun addini to gwargwadon haka ya kamata ya zama ka irin halayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ma sabruka illa billah gurinka ba zai zamo ba illa billahi sai idan an samu taimakon Allah da dadarwar Allah wannan ma nuni ne zuwa ga wato irin hakurin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai babban lamari ne shi kansa irin hakurin da yake yi in bai samu taimakon Allah ba ba zai iya ba wanda yake nuna hakurin nan ba wato Allah madaukakin sarki ne ke arzuta wanda ya ga dama da shi yana daga cikin abin da ya kamace da ya kamace ta kullum ita roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya azurta mu da hakuri domin in ba a samu taimakon Allah ba abin da ya kamata ka yi hakuri a kansa wallahi sai ka kasai kuma galibi rashin hakuri shi ke jefa mutane cikin damuwa da yawa daga cikin abubuwa abin da ya sa mutumin ya fada cikin matsalar da ya kasa ya kasa wato ya take da dama a kanta shine rashin hakuri da ne hakuri ne ya kamata ya tabi ba ɗazun nan wani sasantawa da harkar aure ƙarshe ne na gane cewa sasantawa ba za ta yi ba saboda miji da mata ne abu ya rikice ƙarshe har yi ta'ar an yi ta gina uku amma abin da ya ba mamaki a cikin maganar shi ne shi mijin ya yi yayi dabarar da za a yi a samu wani da zai je ya auren kisan wuta abu ya gagara shi ne sai koma yana cewa wata ‘yar uwarsa yana cewa abin da nake so don Allah ne yanzu tun abin wancan ya gagara ina so ki je ki nemo mun mata amma ina so mai kama da ita sak komi irin nata kalar jikinta tsayinta halinta da ta inna ne zahi wa ɗarin ta ga rashin haƙuri ne ba wato yana zunzurutun son ta har yake neman mai kalar ta mai irin ta amma ya kasa haƙuri har wannan abu ya kai zuwa ga wannan abu to galibi rashin haƙuri shi ke jefa cikin matsalar da za su kare rayuwarsu wasu ba su fita a ciki ba shi yasa sai an samu taimakon Allah madaukakin sarki ake iya yin hakurin kansa da miskin ka riga roƙon Allah madaukake taimake ka wajen hakuri a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko shakka babu in ba da taimakon Allah madaukakin sarki da datarwa irin na Allah ba ya fi karfin a ce dan adam da yayin sa in kana duba irin hakurin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da irin cutar da shi da aka yi Annabi alaihi wasallam ka duba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ne ya aiko shi kuma kafin ya aiko shi mutanen da yake rayuwa cikinsa sun sani shi mutum ne mai amana mutum ne mai gaskiya mutum ne mai dattako mutum ne da aka san shi da halaye na kwarai ba a san shi da karya ba ko daya kafin Allah ba da kuke aiko shi duk abin da aka sani wani mummunan dabi'a ne wani wasu munanan halaye an san cewa annabi ba ya yi kafin Allah ba da kuke aiko shi a cikin wannan yanayin ne sai Allah madaukake ya zabe shi sai ya aiko shi shi dan aika ne amma abin ta kai ce abin mamaki mutanen da suke rayuwa da shi wanda suka san mai amana ne da suka san mai gaskiya ne suka san mai dattako ne suka san mai kaza ne suka san mai kaza ne su ne kuma suka zo suka raita shi sun san baya musu karya su ma bai musu karya ba amma ya karya wa Allah ai ba zai yi ba ba zai yi wanda bai yi karya wa mutane ba ma kuma ya kirkiri karya ya dingina wa Allah subhanahu ta'ala ba zai yi ba amma kaga suka karyata shi wannan kawai ya isa damuwa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ƴan uwansa na dini suke ci masa zarafi saboda aiko shi da Allah fa da kuke yi shi yana kiran su zuwa ga tsira kar su halaka kar su shiga azabar Allah su kuma suna zagin sa suna suna aibata shi suna kauzarta shi sallallahu alaihi wa sallam amma duk yayi hakuri akan wannan idan an cutar da shi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce da karfuzi akhi Musa bi aksara min hadha fa sabar yace ai an cutar da dan uwana annabi Musa da abin da yafi wannan ma yayi hakuri ni ma zan yi hakuri haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yayi hakuri da irin abubuwan da kafirai suka ninga masa na cin zarafi da tozarci a ɗakin kaba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin ɗakin kaba wani mutum da ake cewa Uqba ibn Abi Muayyib ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shaƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya matse shi a jikin bango a dakin Ka'aba manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar radiyallahu ta'ala ya ga cewa amma ne annabi amma ne masa wuya har shakin jikinsa yana fitowa ce sai na Abubakar radiyallahu ta'ala shi yake kwatan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. haka kafirai suka dinga yi wa annabi alaihi salatu wassalam yazo yana sallah a dauko turbi na da tabuwa lokacin yanzu yanzu na aka fede ta zira wari a zo a zuba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk manzon Allah ya hakuri haka nan yayi hakuri da abubuwan da munafikai suke masa da munafurci da gudun gwila da suke masa duk manzon Allah ya shanye kuma yazo ya hakuri da halaye irin na mutanen kauye larabawa da suke zuwa ƙauyawa waɗanda suke zuwa su ma su yi, nasu ƙauyanci duk wanda Allah ya shige manzan Allah ya jure irin abin da ya faru a Nabi sallallahu alaihi wa sallam ko mutumin da ya zo masallacin annabi alaihi salatu wasallam ana zaune a cikin masallaci wanda sai ga wani mutumin kawai ya zo ya zo cikin masallaci ya fita cikin masallaci masallacin annabi alaihi salatu wasallam ya tsula fitsari a cikin masallaci sahabbai su ta a kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da uku da uku Ke ku kyale shi ku kyale shi har ya gama bizarin tukuna sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce masa nan ai dakin Allah ne masallaci ne bai dace ana zuba kazanta a cikin sa ba abin da ya dace ai sallah ne ai tasbihi ai girmama Allah subhanahu wataala shine abin da ya dace a masallaci irin waɗannan wannan hali irin na annabi sallallahu alaihi wasallam kana ji an ba da taimakon Allah ba zai yi duk irin jafa'i da mutum mutum ya zo manzon Allah sallallahu alaihi sallama sai ya ga manzon Allah zai iya tahammul zai iya dauka duk abin da ka shi annabi zai iya kana shugaba kana shugabantar mutane wani ya zo ya ce ka bani kuɗi ba ni a wata ruwa ma ta yaba kuɗin baban ka bane kai ma ba ni dai baka wani kana shugaba wani zai baka wannan gangancin ka iya jurewa in ba da taimakon Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam har an yi kabbara har an yi ikama za a tada sallah suna ganawa da wani mutumin kawai a gefe manzo Allah ya dauka cewa mutumin kawai ne ya gama magana ta dinki akan yi ikama manzo Allah ya zo shiga so za a tada sallah sai mutumin kawai ya zo ce da sauran magana ba ban gare ba manzo Allah ya koma gefe ya saurare shi kuma alaihi salatu wassalam kuma aka dawo ka ci gaba da sallah wannan in ba da taimakon Allah ba zai yiwu wallahi wannan haƙurin ba zai yi ba shi yasa shi wannan hakurin saboda girman sa a wajen Allah madaukake sarki in kana son sa wallahi sai ka roki Allah ya taimake ka ka iya shi shi yasa Allah madaukaki yace da shi wasbir wa ma sabruka illa billah wannan hakurin naka ba zai yi ba in ba da taimakon Allah ba malaman suka ce bi tawfiqillahi wa maqulatihi da datarwan Allah da taimakon Allah ne kake iya wannan hakurin da kake yi sai Allah yake wala tahzan alayhi kada kai bakin ciki akan su malamai sun yi magana guda biyu akan su waye ake cewa manzon Allah kare bakin ciki akan su wasu suka ce ana nufin a kafiran Makka da suke cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma suka shiga addinin musulunci kullum manzon Allah burin sa shi da shiga addinin musulunci yana zuwa ga aljanna su kuma suna cutar da shi sallallahu alaihi wasallama magana ta biyu waɗanda suka ce ana cewa manzon Allah kada ya bakin ciki ne wa mutanen Uhud da aka kashe su suka shahada sahabbansa da suka shahada a yakin kar kai bakin ciki akan su domin sun samu kyakkyawan karshe domin sun yi shahada ne a wajen daukar kalmar Allah tabaraka wa ta'ala amma magana ta farko ta fi karfi cewa maganar ana yi ne da wato ana magana ne da yayi hakuri kada ya bakin ciki akan abin da kafiran maka suke yi saboda ƙarshen ayar da ya nuna cewa wala ta ku fi zaikin mimma yankuruna kada ka zama cikin kunci saboda irin abin da suke shirya na makirci so a ke suke shirya makirci ko shakka babu su ne kafirai da suke kokarin cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala ta zan alaiki wala ta ku fi zaikin mimma yankuruna makaranta suna karantawa kamar yadda Allah ya rama karanta a wasbir wa masu sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaykin mimma yamkuruna dadun dan ana masa fataha haka mafi yawan makaranta suka karanta amma a daga cikin makaranta kamar ibnu kathir al-makki shi yana karantawa da kasra wala taku fi dhaykin mimma yamkuruna suka ce akwai bambanci tsakanin dhayqu da dhayqu suka ce ad-dhayqu shine irin kuncin da ke samun mutum a zuciya shi ake ce da shi dhayqu ambiku kuma suka ce shine kuntacewan abu wanda yake na zahiri ba na ma'ana ba kamar a ce gida kuntatacce kamar rayuwar mutum ta zama kuntatacciya riga ta kunci ta kuntace ta bata kadan irin wannan ake ce masa dhiq a larabci amma dhaiqu shine abin da yake shafan wato zuciya da za ta samu wani kunci na cikin zuciya haka wasu daga cikin malamai suka ce bambancin dhaiqu da dhiqu kenan a cikin malamai akwai waɗanda suka ce a da azzaiku da azziku duk ma'ana sare ni yana nufin cewa kunci irin na zuciya dukan ta guda ɗaya kamar yadda ake cewa rabbul a ce rufin larabawa sukan ce arratulu ma'auni sannan su ce arratulu shi ma wani ma'auni ne aka ce ar-rajulu ar-rajulu ai fata ko ai kasra duk ma'anar sa daya aka suka ce az-zayqu da az-ziqu shi ba duk ma'anar su guda ne al-imam al-bagawi rahimahullah yace kuma wannan ma'anar ne ta hukunci a hankali a wata ta hukunci a hankali hankali na a raina da cewa az-zayqu da az-ziqu duk ma'anar su guda ne to kuma yayin ne ne wannan ma'anar da tana komawa zuwa ga kuncin zuciya ake nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai an ce da shi fala ta ku bi zayqin mimma yankuruna kada ka zamo cikin kunci cikin abinda suke kunkullawa na makirce-makirce domin duk makircin da mutum ya shuka aje kuma kansa ne annabi alaihi salatu wassalam da yake yana damuwa da cewa mutane su shiga addini ba abin da annabi yake so irin shiga addinin musulunci to rashin karban addinin sannan yana damuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah madaukakin yarke cewa bala allaka baqi'un nafsaka فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك وظاهر به صدرك أن يقولوا لولا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل duk waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki yana rarrashin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yake rarrashin shi a nan ba da yace fala taku gobara ta hazan alaihim fala taku bi dhankin mimma yankuruna haka waɗannan ayoyin da Allah ma ya karanta su duka fala annaka baghi an nafsaka Allah ya kullu dinina kamar manzon Allah sallallahu alaihi ya kashe kansa saboda damuwa saboda suke da imani fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam tu'minu bi hadha hadisi asafa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kana yin kamar zaka kashe kanka in lam yu'minu bi hadha hadisi asafa saboda ba su imani da wannan alqur'ani ba asafan saboda bakin ciki fala'allaka tarikum ba'd ma yuha ilayka kamar ka bar wani abin da aka yi maka wahayi kamar ka bar shi wa dha'iqun bihi durka, zuciyarka tana maka kunci an yaqulu laula unzila alayhi kanzun aw ja'ahu ma'ahu malak saboda abin da kafirai suke faɗa, tana cewa wai me yasa ba a bashi taskar dukiya ba in dai dan aikan Allah ne ya kamata ya zama mai a shakin mai kudi ko kuma ya zo tare da mala'ika amma ya zo babu mala'ika shi kadai kuma ya zo talaka kuma ya ce Allah madawaki ya aiko shi wala annaka sadiqun ba'd ma yuha ilayka wa dha'iqun bihi sadruka an yaqulu la unzila alayka kanzun aw ja'a ma'ahu malak inna ma anta nabiyyun wallahu ala kulli shay'in wakeel kai mai gargadi ne mai gargadi kuma ba sharadi bane sai ya zo da kuɗi mai gargadi kuma ba sharadi bane sai ya aiko shi da mala'ika Allah madaukakin sarki shine mai wasu lamarinka to duk waɗannan ayoyi da ire-iren su Allah madaukaki yana rarrashin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kar manzon Allah ya dawo wanda ya shiryu dan kansa ne wanda ya bata ma zan kuwa kansa yi wala ta hazan alaihim wala ta kufi zaikin min ku sai ce inna Allah ma allazi na taqaw wal ladina hum muhsinun lalle Allah yana tare da waɗanda suka tare dokokinsa wal ladina hum muhsinuna waɗanda kuma su ne masu kyautata aikinsu Allah ka sanya mu cikin masu kyautata aiki a nan za mu ga ce Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah ma'al ladina taqaw Allah madaukakin sarki yace inna Allah ma'al ladina taqaw Allah yana tare da waɗanda suka tsare dokokinsa wal ladina hum muhsinuna waɗanda su ne masu kyauta ta aiki kenan waɗanda ba su tsare dokokin Allah ba Allah bai tare da su waɗanda ba sa kyautatawa Allah bai tare da su ai ko shakka babu mun san da a cikin alqur'ani sau da yawa Allah madaukakin sarki yana cewa ko ma'akum aina ma kuntum yana tare da ku dukkan duk inda ku kasance to me yasa Allah madaukaki ne ya kebance wasu mutane da yana tare da su tun da aka kebance wasu aka ce ana tare da su ya nuna akwai wadanda ba sa tare da su kenan a irin wannan tarayya shi yasa malamai suka ce in kun kula da alqur'ani za ku ga cewa nau'in ma'iyya tarayyar da Allah madaukaki ya ambata alqur'ani kala biyu akwai al-ma'iyyatul khassa akwai kuma al-ma'iyyatul amma al-ma'iyyatul khassa keɓantacciyar tarayya wanda take nufin taimako da datarwa da ba da gudunmawa ta irin da Allah ke riga ma'ana Allah madaukakin sarki yana tare da waɗanda suke tsare dokarsa zai taimake su zai ba su agaji zai datar da su amma waɗanda ba sa tsare dokokin Allah to ba za su samu irin wannan tarayyar da Allah madaukakin ke da masu tsare dokokinsa ba an gane ko Allah madaukakin sarki na tare da su zai karfafe su zai taimake su sannan zai shiryar da su zai kuma wato dunkusar da duk wanda yake dukkan su da wani mummuna irin wannan tarayyar Allah madaukaki ke ne irin wannan tana na a cikin alkurani da yawa Allah madaukaki na ji an kebance wasu bayi ya ce yana tare da su idh yuhi rabbuka ila almalaikati yuhi rabbuka ila almalaikati الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان yayin da ubangijinka yake wa'ayi wa mala'iku anni ma'akum yace ina tare da ku fasabbitul ladina amanu ku tabbatar da waɗanda suka yi imani sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ba. kuma zan jefa tsoro a cikin zukatan kafirai kaga anan Allah madaukaki ce yana tare anni ma'akum ina tare da ku fasabbitu alladhina amanu da haka ku taimaki waɗanda suka yi imani kenan Allah madaukakin sarki yana tare da su tarayya ce ta musamman ta daban wanda take hukunta zai kawo musu gudunmawa har ma gudunmawa irin ta malaiku kuma ya jefa tsoro a cikin zukatan kafirai fadribu fawqa al-anaq wadribu minhum kull banani irin ta ne Allah madauki ya ga wa annabi Musa qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara yace la takhafa kada ku ji tsoro innani ma'akuma ina tare da ku ana nufin annabi Musa da Haruna sauran kafiran da suke fada da annabi Musa da Haruna Allah yana tare da su irin wannan tarayyar a bai tare da su da haka yace asma'u ina jin ku wa ara ina ganin ku da haka zan taimake ku tunda ina jin ku ina ganin halin da kuke ciki irin wannan tarayyan ne kuma har yanzu a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu da Allah ya ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه النبي إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم kaga nan ma Allah madaukake na gaya mana illa tansuruhu faqad nasarahu Allah in ba ku taimaki annabi ba ma to Allah ya taimake shi ai iz akhrajahu alladhina kafaru yayin da kafirai suka fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sani ya yana ɗayan cikin guda biyu ikuma fil yayin da take cikin kogo if ya kori da biki yayin da yake gaya wa abokinsa abokin tafiyar sannan sai da abokan radiyallahu ta'ala sahabinsa yana ce da shi za ta hazan karka bakin ciki inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu kaga irin wannan tarayyar ita fata tana nufin taimako ne da gudunmawa da datarwa da shiryarwa wanda wannan Allah madaukake yana cewa ya faɗe ta bayansa da suka zama nagari Allah ka sanya mu cikin nagari to amma sauran tarayya da Allah madaukake faɗa yana cewa yana tare da kowa to irin wannan ita ake cewa al-ma'iyyatul al-ma'iyyatul amma kowa Allah yana jinsa yana ganinsa kuma yana cikakken iko a kansa irin wannan tarayyar ita ce galibi Allah ba dauke yake fada ya hada kowa da kowa a ciki كما يلي ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وما تقول في شأنه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. kaga waɗannan ayoyi da makamantansu duk suna nuna alma'iyyar al'ammal wato tarayyar Allah madaukaki da yake da bayi kowa da masu imani da marasa imani da makusanta da santa duka Allah madaukaki yana tare da su yana jin su yana ganin su yana da iko a kansa yace alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard shin baka gani bane baka sani bane cewa Allah madaukaki ya san abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa ma yaqulu min najwa salafatin illa huwa rabbukum badayuhu ya zama akwai wata ganawa da wasu mutane da za su yi su uku ba illa huwa rabi'uhum ba ce shi ne na kudinsu. su wala khamsatin haka nan ba za a samu ganar wasu guda shida ba illa huwa sadisun ba ce shi ne na shida wala adna min zalika haka ma abin da ya kasa da haka wala akfara ko abin da ya fi haka illa huwa ma'akum aina ma kanu ashe Allah madaukaki ma'akum yana tare da ku aina ma kanu yana tare da ku duk inda kuka kasance to kaga irin wannan wannan ake ta almayyatul amma irin ta ce waɗanda ba su fahimci bambanci tsakanin almayyatul khassa da almayyatul amma ba sai su ce Allah madaukake wai na ko ina ko ina Allah yana nan ai dalilan alqur'ani kan ba su da iyaka wanda suke tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana saman dukkan halitta gaba daya Allah madaukaki ya fi karfin a ce yana cakuɗe da bayinsa domin ya tabbatar da nassosi ba su da iyaka a cikin alkur'ani cewa Allah madaukakin sarki a sama yake musanta cewa Allah a sama yake wannan musanta alkur'ani ne musanta dalilai karare daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun yi tafsirin inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arshi mun yi shi ba sau ɗaya ba sau biyu ba abin da ke tabbatar da tabbatuwar Allah wato Allah madaukakin sarki yana saman dukkan halitta wasu idan an ce Allah yana sama tunanin suna tunanin kamar cikin sama ake nufi in ka yana cikin sama har yanzu ai to akwai wani abu sama da shi kenan in yana sama yana sama da dukkan wata halitta Allah madaukakin sarki yana saman al'arshi ita kuma al'arshi ita ce karshen dukkan halittu gaba daya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce "Ila sa'altum Allah al-janna fi fastaghfir annabi ya ce in za har zo ku roki Allah al al-janna, dokorin ya aljanna firdausi fa innaha fa innaha a'la aljanna manzon Allah yace domin ita ce karshen aljanna can sama ita ce a karshe a cikin aljanna gaba daya wa fawqaha arshur rahman a can saman da kuma al'arshin Allah yake shi kuma Allah madaukaki ya ce arrahmanu ala al'arshin sawa yana kan yana saman al'arshi da haka abin da ake nufi da Allah yana sama yana saman dukkan halitta gaba daya yaya yake a sama wannan kuma shi ya sani ba abin da mutum yake sani na al'amarin Allah sai in ya faɗa me yasa muka ce yana saman al'arshin saboda shi ya faɗa inda bai faɗa ba da mu faɗa ba duk abin da bai faɗa ba ba mu faɗa shine aqidar ahlus sunna wal jamaa duk abin da bai faɗa ba dan wasu ce to wai da kafin ya al'arshin da ina yake kenan da an ta ce na saman al'arshi ina ruwanka me ya talo maka abin da ba fada ba ka harka ce ta gaibu abin da yake gaibu ne kana sanin iya abin da aka sanar da kai abinda baka sani ba ba a gaya maka wani da za ka sani wala yudhiyuna bi shay'in min ilmihi illa kama sha ba abinda ake sani cikin amalin al'amalan Allah sai iya abinda Allah madaukake fara da haka Allah madaukakin sarki ايش الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه sannan zai ba su labari da abin da suka aikata ya rana an kiyama inda Allah bi kulli shay'in alim kuma Allah masani ne akan dukan komai magabata na fare suna cewa siyakin magana yana nuna maka idan Allah da ce yana tare da bayi siyakin magana daga jerin gwanan magana zaka gane cewa wata irin tarayya ce ne wata irin tarayya ce ne domin ka gana Allah madaukaki alam tara anna Allah ya'lamu kaga an yi magana ilimi ko ya alamu ma fi sama wace masar? da ya je karshe shi inna Allah bi kulli shay'in alim suka ce kenan huwa ma'ahu aina makan bi ilmihi shi yasa ya bude ta da ilimi ya kuma rubuta da ilimi wanda duk mai hankali ya san sau da yawa magana ana ana fahimtar ta ne gwagwalin su yakin da ya da su an fahimta ko idan na yi magana nan za ka gane cewa ga abin da nake nufi da ita idan na yi magana ku da kwariya ai kwariya kowa ya san abu ne da yake da ma'ana da yawa a hausa in an ce kwarya a wajen masu doya wani abu ne daban in an ce kwarya a wajen masu goro wani abu ne daban in an ce kwarya a kasuwar mudalon wajen yan kwarya shi ma wani abu ne daban don haka lokacin da nake maka je ka siyo kwarya siyakin magana zai gane cewa mai yanki nufi in na ce je ka kasuwar yan doya ka siyo mun kwarya daya ba ai ka san me nake nufi da kwarya nan ko za ka je ka siyo mun kwarya da ake shan fara a ciki na ce ka je kasuwar yan doya saboda siyakin magana shi zai sa ka gane cewa me ake nufi da zance an fahimta ko wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu min al-qur'ani wa la ta'malu min amalin illa kunna alaikum shuhudan id tufiduna fi wannan ayar ma Allah madaukake yana magana akan wato al-ma'iyatul amma ne ba wani abin da zaka kasance cikin sha'ani ko ka karanta wani abu na littafi ko ku aikata wani aiki illa kunna alaikum shuhudan face mun halarce a halarce id fi lokacin da kuke kudawa ciki sai ce wa ma ya rabbi an mai misali ga masu fil ardi wala ka sama domin ba abin da yake koya wa ubangijinka ko misalin kwaya zama ne a cikin kasa ko cikin sama dan abin da ke nuna tarayyar da ake nufi a nan wato Allah madaukaki yana gani yana ji kuma yana da cikakken iko akan mutane to nan da Allah madaukaki yace ce inna Allaha ma'a ladina taqaw Allah yana tare da waɗanda suka tsare dokokinsa mun san cewa kenan su yakin magana yana nuna tarayyar da yake nufi anan nan tarayya ce ta musamman da yake zai taimake su kenan domin yayi alkawari dama duk waɗanda suke masu imani Allah ba da kuke zai taimake su inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad Allah ba da kuke ce lalle mu ne masu taimakon manzanninmu da kuma waɗanda suka yi imani waɗanda suka yi imani Allah ba da kuke na taimakon su Allah ka taimake mu wallazina hum musilun da kuma waɗanda su ne masu kyautata aiki al-ihsan anan malamai sun fassara shi da ma'ana guda biyu wasu suka ce al-ihsan ana nufin kyautata aiki kawai ko wani irin aiki ka yi shi ka kyautata shi dan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah ta'ala yuhibbu 'abdan idza 'amila 'amalan atqanahu Allah madaukakin sarki yana son bawa duk wani aiki da zai yi to zai kyautata shi suka ce duk wani kyautata aiki ya shiga cikin wannan musulmi ana so duk abin da zai yi mai kyau duk abin da za ka yi a rayuwarka ko na rayuwar duniya ne to kai mai kyau in sana'a ce za ka koya to kai ka tsaya ka koyi ta da kyau ka iya ta ka kware a cikin ta in za ka yi mutane kuma kai musu mai kyau ta yadda ba za ka yi musu ha'inci ba ba za ka cuce su ba wasu suka ce al-ihsan abin da ake nufi ne shine ihsan mataki na imanin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara domin an tambaye shi al-ihsan yace an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka abin da ake nufi da ihsani Shi ne ka bauta wa Allah madaukakin sarki kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in ba ka ganin ma shi yana ganin wanda ya kai wannan mukamin to yana gaba da mai makamin takawa domin attaqwa mai wannan matakin yana kan dokokin Allah subhanahu wataala yana aikata abin da aka ce yayi yana barin abin da yake bari amma baya halartowa da girman Allah madaukakin sarki lokacin da yake yi kamar mai makamin insani mai makamin ihsan shi yana yin abin ne kamar yana ganin Allah madaukakin sarki akwai bambanci ko tsakanin lokacin da kake aiki kana ganin wanda ya saka da kuma lokacin da kana aiki baka ganin wanda ya saka ko shakka ba ba za ka kulawa ka bai da hankali lokacin da wanda ya saka yake gaba Allah ya dakata mu wannan ita ce karshen wannan sura insha Allah za mu shiga sura ta gaba kai tsaye na? بسم الله الرحمن سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا wannan sura suratul isra ko suratul bani isra'ila ko suratul subhana yana daga cikin surorin da malamai suka sunayen da su malamai suka ambata ana ce da suratul isra'i saboda a cikin ta Allah madaukaki ya ambaci al-isra wato tafiyar nan da aka yi da annabi sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa baitul maqdis ba ambace shi ba sai a cikin wannan surar kadai shi yasa wasu malamai suke ambaton suran da suna suratul isra'i wato suran nan da suke ambaton irin tafiyar da aka yi da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama daga makka zuwa baitul maqdis ana ce da shi suratul bani isra'ila saboda wasu halaye na banu isra'ila da aka ambata a cikin surar wanda irin waɗannan halayen nasu ba ambata a cikin kowace sura ba sai cikin wannan surar kadai da haka ake ce da ita suratu bani isra'ila wannan lafazin suratu bani isra'ila har an nakalto daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka nan ana ce da ita suratu subhana saboda ta fara ta bude da subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa wanda ita ma babu wata sura da ta fara da irin wannan lafazin na subhana sai dai sabbaha da yusabbihu amma subhana ita kadai ta fara da shi dan haka ake ce da ita suratu subhana wannan sura tafsirin yana da matuƙar muhimmanci a irin wannan zamani saboda irin abin da ake fama da shi yau na ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suka yi yawa ake ta kawo kai hari hare-hare wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya daga cikin yana daga cikin wurin da makiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi tawata. suka yi ta wato suka yi ta abin nan karyatawa abin da ya faru na Isra'i da Mi'rajin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam al'ummar mu wajibi ne mu tsaya mu nemi ilimi mu fahimci sunnar Annabi alaihi salatu wassalam mu fahimci girman sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa mu fahimci irin gwagwarmayar da aka yi yadda aka yi aka kawo mana wannan sunnar da muke karantawa ta Annabi sallallahu alaihi wallahi in wasu suna magana akan sunnan nan sai kaga cewa wato gani suke yi ba kawai haka kawai wato a cikin sauki aka zauna aka rubuta littafin hadisin nan da yawa daga cikin masu magana akan sunna yau masu kokarin su suka akan sunna ko su buɗe wata kofa da za a sauki sunna wallahi in kana ji maganganun su ka bayyana cewa gaskiyar magana shine da sun tsaya sun bibi tarihin yadda wannan sunnar ta tabbata wallahi ba za su yi wannan magana ba rashin sanin irin kalubale da wahala da magabata suka sha da gwagwarmayar da suka yi domin su tabbatar da wannan sunan na hadisan manzan Allah su yi zuwa kaɗan haka ake rubuta har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duniyar nan babu littafin alqur'ani a hade da zaka ce wannan littafin shine alqur'ani a hada a waje da babu shi haka yake a wajen sahabbai dan dai dan daya wani a cikin gice a rubuce wani a jikin fata wani a jikin aka yaƙi da musailama sarkarsa wanda aka kashe dumbin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa a cikin wannan yaƙi sai na abubakar radiyallahu ta'ala nu aka ba shi shawari aka ce gaskiya yadda sahabban nan aka kashe da yawa mahaddata alqur'ani sun tattafi gaskiya akwai kalubale kar ko wata dan abu ana neman wata aya a rasa ta ka daure ka hada alqur'ani na mujinta sai na wakar ce ina ba zai yiwu ba ai da manzon Allah ya bar duniyar nan ba a tara Qur'anin nan waje ba gaskiya ne ba zan yi abin da Allah zai yi ba haka sai na Umar suka daji suna ba da shawari sai na Umar radiyallahu anhu akan a hada alqur'anin nan ne har daga karshe sai na Umar radiyallahu ta'ala Allah ba da kuke kuɗa kirjin sa ya yarda ya samu zaratan sahabban manzon Allah mahaddata ƙwararru makanikai akan harkar sanin alkur'ani yace ku zo ku yi aikin tara alkur'ani wani daya to kaga alkur'anin ma tara shi aka yi yadda aka tara alkur'anin nan da kake gari haka aka tara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dari bisa dari kwal da kwal hanyar gari daya ce amma wani cewa yake wai ai har manzon Allah ya bar duniya ba a rubuta hadisi kaga wannan yana rashin sani abin da baka suke ba ga nan halifan manzon Allah karara har manzon Allah yana cewa a rubuta wasu hadisai ah to wasiƙun da manzon Allah ya rubuta yasa aka rubuta wa kaisara aka rubuta wa kisra duk ba hadisai bane ai hadisi ne kuma kace ba a rubutawa kace ba a rubutawa a tun a aikin hajji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuduba wani mutum ana ce da shi Abu Sha Ya ce ya ma yake Allah ne mu wata abin da ka faɗa zan bar riki ba manzon Allah ce uktubu da abin sha uktubu da abin sha ku je ku rubuta wa abin sha a rubuta masa shi maganar annabi ba zai hadisin ba manzon Allah ce ku je ku rubuta masa kawai abin da aka samu shi ne an samu matakai matakai daban-daban a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan hali wasu su rubuta hadisi lokacin alqur'ani yana sauka ana rubuta qur'ani wasu manzo Allah yana hana su Ya ce za ta la a anni ghayra alquran kada ku rubuta abin da nake faɗa kawai qur'ani da ku rubuta wa man kataba anni ghayra alqur'ani falyamhahu falyamhahu duk wanda ya rubuta wani abu ba alqur'ani ba to ya shafe ya goge a lokacin annabi yana hana wasu saboda karfi ta kuɗi tunda lokacin qur'ani yake sauka maganar manzon Allah a authority ce alqur'ani ma authority ne idan manzon Allah ya faɗa magana wani zai dauka alqur'ani ne shi zai hada ta a yi cakuɗe tsakanin Qur'ani da Sunna to a lokacin manzo Allah yake hana wasu amma a lokacin ma annabi yana barin wasu Abdullahi dan Abu dan As shi tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana rubuta hadisan annabi yana rubutawa yana rubuta nasa kenan tun a lokacin annabi wasu na rubuta hadisai amma wasu ba sa rubutawa bayan an zo an tattara alkur'ani lokacin sai ta abubakar rafi Allah ta'ala no hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa suna nan wasu sun haddace wasu kuma sun dan rubuta har Allah madaukake kawo lokacin da magabata na kwarai suka ga cewa lalle wannan sunnar ta annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda sahabbai suka ga muhimmancin a tara alkur'anin nan kar ya subuce kar ya kwace kuma kun ga abin mamaki suka ce lokacin da aka zo tattara alkur'ani ayar da kan ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina rahmanur rahim fa in tawallaw fa qul hasbi Allahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa al-arshul azim suka ce duk takaddu da itatuwa da da duwatsu da abin nan kashi duk abin da aka yi rubutu a cikin sarkwani da aka tattara wannan ayar ba a same ta a rubuce ba kawai dai dan Allah ya sa a kodan da suka haddace ni amma a rubuce ba a same ta ba duk a cikin abin da aka kawo na a tattara dan an ce a hada guda biyu ne a hada hadda da kuma rubutu a gwama don haka a tattara alkurani majaliya sai aka wannan ayoyin kwata-kwata ba a samu a rubuta ba amma da yake sahabban manzan Allah sun haddace to na haddan aka rubuta to haka ba aka tattara alkur'anin nan aka kawo mana shi muka ɗauke shi kuma kun san wani abu shine waɗannan sahabban ne da suka tara alƙur'anin nan su suka karɓo wannan hadisin idan ka ce hadisan da suka karɓo ƙarya ne to ƙur'anin ma ba ba su suka karɓo ba su suka karɓo hanya ɗaya ce sahabban dai su suka jiyo ƙur'anin a wajen annabi suka zo suka tattara shi sahabban dai su suka jiyo hadisan a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ƙaryata hadisan to ƙur'anin ma za ka gare shi shi yasa duk wanda ya zauna akan karyata hadisan manzon Allah gaba ɗaya koyi shi ka ba shi lokaci wata ran sai ya karyata alqur'ani ba ba abin da zai mana maganin wannan abin jama'a sai karatu wallahi ina jin tausayin al'ummar mu saboda abin da yake fuskantar mu kalubalen yana da yawa yana da yawa harkar malanta ta yi sauki kowa kawai zai iya zuwa ya je ya baje kolin sa yayi maganganun da ya ga dama a matsayin malanta kuma kenan. yanzu ka ga eh, abin nan da dan ya faru kwanan nan warware dare da abawa da malamin professor Muhammad Sari da Lubayi baka ga wasu suna cewa wai wai professor ne da professor take bugawa saboda ni ni abin da yake bani takaici ba shine wato gwada su da ake yi alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idha qila anna sayfa anfadil al-afar ai a wannan ta professor Sari da Lubayi da wancan mutum wallahi wallahi an tuce wala wallahi an tuce shi dan wallahi ruwa ba ta amfani ba za ka batun ba naka bane batu ne kawai na an ga wani ya bude kofar barna zai sa kokonto a cikin zukatan mutane su rinka zuwa suna cewa duk hadisin da aka karanta su ce to an ce abin ma ba tabbas ah, ya ce duk hadisin da aka ji ko ya inganta wai ba tabbas bane annabi ya faɗa a'a in dai ya inganta to tabbas ne annabi ya faɗa billahi la ilaha illa huwa manzon Allah ya ce innamal a'malu binniyati wa innamal kullu imanahu ni ba na kokonto wannan kai in kana kokonto ne da kai ka amma mu duk abin da ya tabbata ya inganta daga manzon Allah to manzon Allah ya fara abin da muka fada daidai Allah ya ba mu ladan sa abin da muka kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh